الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Lahadi rana ta 24 ga watan Ramadan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina kuma ita ce rana ta goma sha bakwai wata na biyar shekara ta 2020 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu muna cikin tafsirin aya ta 29 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratun nisa'i fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إلا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku tsakaninku da juna ta hanyar da bata dace ba illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai idan ta kasance hanya ce ta kasuwanci bisa ga yarda daga junanku wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunanku inna allaha kana bikum rahima tabbas ubangiji mai girma daukaka ya kasance mai jin kai ne a gare ku wa man yaf'al zalika udwanan wa zulman dukkanin wanda ya aikata hakan yana mai ƙetare iyaka da kuma zalunci fa sofa nuslihi nara to da sannu za mu sada shi da wuta wa kana zalika ala ya yasira kuma hakan ya kasance mai sauƙi ne a wajen Allah wannan aya kamar da muka faɗa a cikinta ubangiji mai girma ɗaukaka yana jan hankalin waɗanda suka yi imani a kan su ringa tsaftace hanyar nemansu kada su ringa cin dukiyoyin da ke tsakaninsu da juna ta hanyar da shari'a ta haramta ta hanyar duk da zai zamanto haramun ne a cikin shari'a to bai kamata su zake wannan hanyar ba ko ta hanyar fashi da makami ko ta hanyar garkuwa a karɓi kuɗi ko ta hanyar damfara ko ta hanyar ƙarya ko ta hanyar rantsuwa akan kasuwanci da dukkanin wani nau'i da ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramtawa bayansa nema da tsururutar kuɗi a cikin wannan hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal allah ya ji kansa da rahma daga ruwayar abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna ruhal kudusi na fi rau'i mala'ika jibril ya yi busa a cikin zuciyata yana gaya min cewa annan nafs ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ce tabbas mala'ika jibrilu yayi busa a cikin zuciyata yana gaya min cewa annan nafsa lanta mota. hatta tastaqmila rizqaha wa ajalaha yace tabbas babu wata rai da ubangiji mai girma daukaka ya halitta a ban ƙasa da za ta mutu face sai ta kammala cin arzikinta kuma ta kammala cin lokacinta saboda haka kowa a duniya ba zai bar duniya ba sai ubangiji ta'ala ya ba shi damar cinye duk abin da Allah ya kaddara masa ya ci na arziki da kuma lokaci ta yadda idan arzikinsa ya ƙare to ba zai shiga arzikin wani ba in lokacinsa ya ƙare to ba za a jinkirta masa ba kuma ba za a rage masa ba inna ajalallahi iza ja ala yu'akhkharu law kuntum ta'lamun Allah yace tabbas idan ajalin Allah ya zo to ba za a jinkirta wa kowa ba inda kun san haka to da haka kowa a duniya Allah subhanahu wata'ala ya rubuta masa arzikinsa kamar yadda hadisin ah, al-Irbab ibn Sariya Allah ya ƙara masa yadda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rawaita cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kowace rai a cikin rayuka ana gwama halittarta ne a cikin mahaifiyarta tsawon kwana arba'in tana matsayin mani sannan kuma kwana arba'in sai ta koma matsayi na gudan jini bayan kwana arba'in kuma sai ta koma gudan tsoka arba'in sau uku wata hudu kenan kwana 120 to a nan lokacin ne ake busawa ɗan jaririn da ke cikin cikin mahaifiya numfashi shi sa za ka ga galibin mata sun san wannan da zarar wata hudu ta cika to da lokacin za su ji ɗan da ke cikin cikin su ya fara musu motsi saboda lokacin an busa masa numfashi to a lokacin da za a busa masa numfashi din nan a lokacin za a rubuta masa abubuwa guda hudu waɗanda a kansu zai rayu za a rubuta masa arzikinsa za a rubuta masa irin rayuwar da zai a duniya sawa'un rayuwa ce ta shakiyanci da saban Allah ko kuma rayuwa ce ta sa'ada dacewa da bin Allah Allah ta sanya mu cikin ka masu maka da'a da biyayya sannan kuma a lokacin za a rubuta masa arzikinsa duk abinda Allah ta'ala ya rubuta ya tsara zai samu na arziki a duniya na lokacin za a rubuta masa sannan kuma a lokacin za a rubuta masa ajalinsa don haka ba zai bar duniya ba sai ya cinye arzikinsa sai ya cinye lokacinsa shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama da mala'ika jibril ya gaya masa cewar babu wata rai da za ta mutu face sai ta cinye lokacinta ta cinye ajalinta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wa ajmalu fi talab ko kuma wa ajmilu fi talab wato ku kyautata hanyar neman ku kada ku yadda ku ringa cin dukiyarku tsakaninku da juna ta hanyar saban Allah ko kyautata hanyar neman ku annabi sallallahu alaihi wa sallama ce ku sani cewa annama fi yadillahi la yanalu bi ma'asiyatihi abinda ke wajen ubangiji mai girma daukaka na arziki ba a taba samun sa ta hanyar saban ubangiji mai girma daukaka saboda haka duk dukiyar da za ka tara ta hanyar saban Allah da kaucewa hanya da yin zalunci to ko da a ganin idanka na zahiri ka tara wannan dukiya din to ba za ta yi maka albarka ba a duniya ba za ta yi maka albarka ba za ta janyo maka kima da mutunci ba a lahira kuma babu abin da za ta janyo maka sai azabar ubangiji mai girma ɗaukaka to ka ke ba ta da wani amfani kenan dukiya ita ce dukiyar da za ka samu albarkata a duniya ka kuma samu albarkata a lahira ita ce dukiyar da za ka tara ta ka samu kwanciyar hankali galibi akwai waɗanda suke tara dukiya ba idan ka ji hayaniya da suka da haram ɗin da ke wuyansu za ka gaba ma za ka taɓa sha'awar wannan dukiyar tasu ba ba ka taɓa sha'awar wannan dukiyar tasu ba kuma su a kan kansu dukiyar saboda ba ta da albarka Allah ya cire musu kwanciyar hankali a ciki a madadin kai kana ganin cewar suna cikin jin daɗi da walwala da ni'ima inda za ka je ka tona zuciyarsu to za ka ga ba su da jin daɗi ba su da walwala ba su da ni'ima suna cikin na'ama ne ko abin da ake kira da suna na'ama wadda bambancinta da ni'ima shine ni'ima tana samar wa ɗan adam rahatul bal tana samar wa ɗan adam kwanciyar hankali da nutsuwa da kwanciyar hankali amma ita na'ama wani ne yake gane maka jin daɗin amma kai da kake ciki kasan baka jin daɗi daga nesa ne za a ganka da katon gida a ganka da jibgegiyar mota a ganka da riga mai kyau amma da za a tona a ji jagwal ɗin da ke kanka to wani sai ya ji ma baya ƙaunar wannan dukiya ɗin shi isa ba kowane mai kuɗi ba ne ba ake sha'awar irin dukiyarsa ba kowane mai ado ba ne ba ake sha'awar irin don an gan shi cikin hali na jin daɗi da ni'ima ba kowane ake sha'awar irin wannan ba Allah ta'ala ya ba mu labarin ƙaruna wanda yana cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wata rana ya fito cikin mutanensa cikin ado da jin daɗi da walwala da kaza da kaza da kaza mutanen nan zai ga waɗanda wato ainihin ba su san yadda dawan garin take ba sai suka ringa addu'a suna kai ce suna inama Allah ya ba mu irin dukiyar da ya ba wa ƙaruna kawai ka ringa fatan Allah ta'ala ya baka dukiya irin ta wani baka sanya aka ya tara ta ba halal ce haram ce bashi ce damfara ce cuta ce kawai su dai Allah ya ba su kuɗi irin wani kaga wannan ka kalli tarihin karuna kamar yadda zamu ga wata munasaba ta gaba zamu ishara akai zaka ga cewa dukiyarsa ba a bar nema bace ba to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman ku ku sani cewa abin da yake hannun Allah na arziki ba a samunsa ta hanyar saban Allah ko da kana ganin ka tara kuɗi ta hanyar saban Allah to ba za su yi maka rana a duniya ba ba za su yi maka rana a lahira ba to shine Allah ta'ala a gaba yace wala taqtulu anfusakum kuma kada ku kashe kawunan ku mun yi bayani cewa wannan yana nufin kada wani ya kashe wani haka kuma hakan yana nufin kada ku ringa yin abin da zai zama kun wulla kanku zuwa ga halaka duk abin da ka san idan ka wulla kanka za ka salwantar da ranka to nan ka kashe kanka kada ka aikata wannan hanya ce ka samu labari akwai 'yan fashi akwai masu satar mutane to ba wani tauhidi da zai sa ka ce to ai ni tsayan ba hanyar babu komai na dogara ga Allah a'a ka kiyaye sannan ka dogara ga Allah haka wata annoba ce ake yi a wani gari ka samu labari to kada ka shiga ba za ka ce kawai ni tsaye in shiga na dogara ga Allah ba a ba a dogaro ga Allah irin wannan in ka je ka kashe kanka to ka Allah ta'ala zai maka azaba da abin da kashe kanka da shi kamar yadda muka karanta a cikin hadisi a karatun da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a yi masa azaba da wannan abin har a ranar gobe alkiyama ma'ana dukkanin wanda ya kashe kansa da wani abu ko da wuka ko da bindiga ko da wani abu ka je ka kashe kanka to da shi za a yi maka azaba kamar yadda hadisi ya zo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda yana cikin sayar bukhari da muslim nan, sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi yawm al duk wanda ya kashe kansa da wani abu to za a yi masa azaba da wannan abin a yinin gobe alkiyama a ƙarshe Allah ta'ala ya ce inna Allah kana bikum rahima ku sani cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance mai jin ƙanku ne wato wannan aya tana nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala mai tausayin bayansa ne mai jin ƙan bayansa ne kamar yadda Allah ta'ala a wasu ayoyin ya nuna mana cewar wa kana bil na rahima Allah ta'ala ya kasance yana jin ƙan bayansa mummunai to a nan wajen sai mu kalli da Allah ta'ala ce inna Allah kana bikum ai yana nufin bikum ayyuhal mu'minun Allah subhanahu wata'ala yana jin kanku ku mummunai ya kasance mai jin kanku ne tare da cewa rahamar Allah da jin kansa yana shafar dukkanin wata halittarsa a duniya sawa'un halittar nan wacce take bin sa ce ko ce take saba masa Allah ta'ala yakan kaddara rahamarsa da jin kansa ya shafe su sai dai amma waɗanda suke saba wa Allah jin kan ubangiji mai girma ɗaukaka za ka samu takaitacce ne a gare su iya duniya ne kadai wannan rahama din da jin kai take shafa su amma gamammiyar rahama rahama wacce take mai yalwa da faɗi wannan ubangiji mai girma ɗaukaka ya tanade ta ne ga bayansa waɗanda suka yi imani da shi a yinin gobe alkiyama shi yasa a ayar da ke cikin suratul a'raf Allah ta'ala ya tabbatar da haka yace wa rahmati wasi'at kulli shay'in kuma tabbas rahamata ta ga mai komai ta ga lafazin kullu a anan wajen am wato musulmi da kafiri dan birni da dan kauye mai bin Allah da wanda baya bin Allah kowa idan ka kalle shi zaka ga yana cikin rahamar Allah yana cikin ni'imar Allah inda zaka ce kididdige irin abin da Allah ta'ala ya masa na in ni'ima ba zai je karshe ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ya bashi ji ya bashi gani ya bashi lafiya ya ba shi ƙarfi na gangar jiki ya ɗauke masa wasu nauye-nauye a kansa ba wanda yake binsa bashi ko police station ba a taɓa kai shi ba ba a kai shi firzin ba ba wanda ya hana shi yancin walwala yana rayuwarsa cikin kwanciyar hankali da daɗi wannan ni'ima ce ta ubangiji ta ala za ka samu kafiri yana da wannan musulmi yana da wannan shine ma'anar wa rahmati wasi'at kullu shay'in amma a gobe alkiyama za ka samu wannan rahamar Allah ta'ala ya tabbatar da ita ne ga bayinsa waɗanda suka kiyaye dokokinsa kaɗai fasa aksubuha yadda ƙuna wa utuna zakata ya ci na yi uminun Allah ta'ala ce da sannu zan tabbatar da wannan rahmatawa ga waɗanda suka zamanto suna jin tsoron Allah suna bayar da zakka kuma suna imani da ayoyin Allah waɗannan su ne ubangiji mai girma ɗaukaka zai tabbatarwa da rahmarsa zai tabbatarwa da ni'imarsa sannan wannan rahama ta ubangiji mai girma ɗaukaka da ta kasance ga bayansa rahama ce wacce babu wanda ya san girmanta sai ubangiji mai girma ɗaukaka hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim daga ruwayar abu huraira allah ya ƙara masa yadda yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatan wato Allah subhanahu wa ta'ala yana da rahama guda ɗari Allah ta'ala ranar da ya halicci sama da ƙasa ya halarci rahama guda ɗari amma a wannan duniyar sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da rahama guda ɗaya a tsakankanin mutane da aljanu da dabbobi da shi ne za ka ga dabba tana tausayin ɗanta ka ga akuya ta haihu ɗanta ya ɓata ta karaɗe unguwa tana ta ihu cikin tashin hankali tana neman ɗanta wannan rahama ce ta ubangiji mai girma ɗaukaka da shi ne mutane suke jin kansu suke taimakon junansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi hayata aqafuna wa yatarahamun cikin wannan rahama guda ɗaya ne zaka ga mutane suna taimakawa junansu duk wanda ka taimaka tasirin wannan rahamar ta ubangiji ne girma dauka ne wa yatarahamun da wannan rahamar guda ɗaya ne suke jin kan junansu amma ragowar rahama din nan guda 99 Allah subhanahu wa ya taskace ta wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah ya taskace rahama guda 99 da ita ne zai ji kan bayin sa ainin gobe alkiyama saboda haka da an tashi gobe alkiyama Allah subhanahu ta'ala zai ta tabbatar da sa ga sa sai ya zamanto mutumin da ya je lahira da kwatankwacin ƙwayar zara ta imani Allah sai ya masa rahama sai ya sanya shi aljanna saboda haka muna fata ubangiji mai girma daukaka ya sanya mu a cikin rahamarsa sannan yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake tausayin bayansa ya fi yanda uwa take tausayin ɗanta hadisi ya zo a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an kawo bayi daga wajen yaƙi a cikin bayin nan akwai wata mata tana da ɗanyen goyo saboda gumurzu na yaƙi da tattaro bayi ɗan ya suɓuce ya faɗi ba ta san ina haike ba halin da ta tsinci kanta a ciki na ƙangin bauta bai tayar mata da hankali ba fiye da batan ɗanta zaka da aka zo aka gwamutsa su waje ɗaya sai ta je ta bincika nan wajen ta bankaɗa nan wajen ta duba wancan yaran ta duba wancan yaron har carab ta gano ɗanta a ciki nan da nan ta ɗauke shi ta rungume shi ta yi ajiyar zuciya ta ɗauki mama ta sa masa a baki annabi di yana muraƙaba ta yana kallanta sai da ta gama tsaf ya kalli sabai yake ce musu yanzu kuna ganin wannan matar tana da iko za ta iya ɗaukan wannan ɗan nata ta wulla shi a wuta sabai suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to Allah ya fi jin kan bayi da tausayin bayansa fiye da yadda matan nan take jin kan ɗanta take tausayinsa shi sa a nan wajen Allah subhanahu wata'ala ya cike ke cewa inna Allah kana kuma rahima tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance mai jin ƙanku ne a gaba Allah ta'ala ya ce wa man ya fa'al zalika udwana dukkanin wanda ya aikata haka ko dai ya ci dukiyar mutane ta hanyar da shari'a ba ta tsara ba ko ya kashe kansa haka kurin ya je ya kashe kansa ba wani tsautsayi ne ya kai shi hatsarin mota fadawa rijiya gini ya rufto masa ba haka kurin ya je ya kashe kansa saboda wuce gona da iri Allah ya hana shi abu shi kuma ya tsallake gonar Allah wa zulman kuma bisa ga zalunci ya zalunci kansa ko ya kashe wani ya zalunci dan uwansa Allah ta'ala ce fa sofa nusulihi nara da sannu za mu sadar da shi da wuta Allah ta'ala ya ce zai sanya shi a wuta makomarsa ita ce wuta shi sa a wata ayar Allah ta'ala ya ce wa oman yaqtul qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'azaban 'azima Allah ta'ala ka kare mu Allah ya ce wa kana zalika 'ala Allah yasira kuma wannan ya kasance abu ne mai sauki a wajen ubangiji ne girma dauka ma'ana Allah ya hukunta wanda ya masa laifi ya sanya shi a wuta wannan abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ta'ala ka yafe mana aya ta gaba Allah ya ce mu in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum Allah ta'ala ce in ta ka ba'ira ma na anhu in har kuka guje ma manya-manyan abubuwan da aka hane ku akai nukaffir ankum sayyi'atikum tabbas mu yafe muku zamu goge muku munanan ayyukanku wani da dakhilukum mudkhalan karima kuma zamu shigar da ku mashiga wacce take mai karamci wannan aya ubangiji mai girma daukaka yana kwadaitar da bayinsa akan gujewa saban Allah musamman alkaba'ir zunub wato manya-manya daga cikin zunubai iya gujewa mummunan zunubi kadai dan adam baya aikata mummunan zunubi to wannan kadai yakan iya janyo wa dan adam yafiya ga barin kananan zunubai zaka kanana kananan zunubai sai ubangiji mai girma daukaka ya yafe wa dan adam su idan har yana gudun manya-manyan zunubai to shine Allah ta'ala ce in tajtanibu kaba'ira matun na anhu idan har kuka gujewa manya-manyan abubuwan da aka hane ku a kai kaba'ir jam'i ne na kalmar kabira akan ce kabira ana nufin wato akan ce kaba'ir ana nufin ba'ir zunub wato manya-manya daga cikin zunubai yan ajin farko waɗanda suke halakar da ɗan adam kamar irin zunuban da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin hadisin da al-imamul bukhari da muslim Allah ji kansu da rahama suka fitar da shi a cikin littafin su na sahihi daga ruwayar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal tabbas manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da ɗan adam akan ce ijtanibu ko can da Allah yace ce in tajtanibu da kalmar al-ijtinabu ne al'ijtinabu kuma abin da yake nufi shine hanyar jirgi daban ta mota daban an taj'alul ma'siyata fi janibin wahid wa anta fi janibin akhar wato saban Allah yana can wani ɓangare kai kuma kana wata duniya daban kada ma hanya ta hada ku duk inda zaka buka ce nan wajen saban Allah ne to kada ma ka bu wannan to wannan shine al-ijtinab ma'ana kai kana janibi ɗaya shi yana janibi daban kamar yin yadda bahaushe yake cewa hanyar jirgi daban ta mota daban ba yadda za a yi mota ta hau jirgin ƙasa ta ta titin jirgin ƙasa ta yi tafiya wanda jirgin ƙasa in ka ɗora shi shi ma a kan titin mota ba zai iya tafiya ba to haka ake so mumini ya zamanto tsakaninsa da saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka nesa nesa hanyar ma da zai sa a samu shubu har cewa ka saba Allah kada ka ji wannan waje da an tambayi abu hurayar Allah ya ƙara masa yadda dangane da jin tsoron Allah aka ce masa mahiyar takwa mecece tsoron Allah sai shi ma ya dawo da tambaya ga wanda ya masa tambaya ya ce hal salakta tsariƙan zashaukin shin ka taɓa bin wata hanya wacce take da wato ƙayoyi a cikinta ya ce e to idan ka biyo hanyar da take da ƙayoyi ko hanyar da take bola ce ko hanyar da aka fasa kwalabe yaya za ka bi wajen wucewa ya ce cikin uku ɗaya ko dai mutum idan ya zo ya ringa tsatsallakewa ne inda ka ga ƙaya ka ga kwalaba ka ɗaga ƙafa ka ka ƙetare kada ka taka ta cutar da kai ko ka ringa kakkaucewa ka yi dama ka yi hagu kana tafiyar ziza ko kuma in ka ga duk wannan abin ba zai yiwu ba da ka ga kwalaban sun farfashe da yawa to kawai ka canja hanya alam takun ardullahi ba a jiru fi hanyar ala ba tana da yawa ba hmm? fi jihajan oh, fi wasu subulan fi in ita ce hanya mai faɗi? Allah duk ya tsatsa ga duniyarsa ya san yayi muku hanyoyi iri-iri shine fajjo din hanya wacce take mai fadi to sai ka kauce mata ce to wannan ita ce ta takawa almuttaqi wanda yake jin tsoron Allah wannan shine alakarsa da sabon ubangiji mai girma daukaka ko dai in ana yi da yazo wajen ya tsatsallake ya wuce wa iza marru bil lagwi marru kirama saboda haka haka zai tsatsallake ya wuce ko ma ya haƙura duk inda ake sabon ubangiji mai girma ɗaukaka ɗin nan hanyar da ake yi ma kai ya bita ba wani uzuri da zai sa ya bita don ba a zuwa can wajen ana wa'azi wa'azi ana yin sa ne inda zai amfani fa zakir inna fa'atiz zikira aka je haka kurin wani hall wasu shagalallu sun je sun dauko wani katon mawaki ana barin kuɗi ana waye ka je ka kama lasifika ka ce na ahmadu huwa na sa'i ka zo kai musu wa'azi yaushe za su fahimce ka in wa'azi suke so su je sai su je masallaci ko makaranta a nan ake yin wa'azi to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ijtanibu as-sab'al mubiqat ku guji abubuwa guda bakwai waɗanda suke halakar da ɗan adam ƙila ya rasulallahi wa mahunna aka ce ya ma'aikin Allah waɗannan abubuwa guda bakwai ya suke waɗanne ne su ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a shirku billah na farko da yake halakar da ɗan adam shine shirka da Allah yasa zaka ga kowane zunubi Allah yana iya yafe shi amma banda shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da yake kasa da shirka Allah yana iya yafe shi amma shirka ubangiji mai girma ɗaukaka baya yafe ta wanda aka ku guji shirka babu wani abu da yake fusata ubangiji mai girma ɗaukaka irin shirka shi isa duk lokacin da aka yi shirka ko aka jingina wa Allah wata tawaya da bata cancanta da shi ba to sama da ƙasa girgiza suke yi kai ka ce za su rufto su haɗe da junansu duniya ta tashi kawai saboda yadda suke cikin hali na jin tsoro an danganta Allah ta'ala abin da bai dace da shi ba Allah ta'ala ce kadu samawatu ya na minhu watan shakul ardu wata takhirrul jibalu hadda an aulin rahmani walada وما Rahmani an أن walada in إن كل من samawati wal والأرض illa آتي Rahmani Abda. laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah yace sammai guda bakwai ta kusa ta kuɓuce ta kece ta ruftowa ƙasa ita kuma ƙasar ta kusa ta daddare ta tsage ta haɗiye mutane da halittun da ke kan haka duwatsuna waɗanda Allah ta'ala ya kafa su a ban ƙasa ba don komai ba domin su riƙe ƙasa ɗin su hana ta girgiza wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anhara Allah ya ce mun muwulla manya-manyan duwatsu kafafu a ban ƙasa ba don kuma ba don su riƙe kuka ku girgiza ƙasar tana tafiya tana juyawa ƙasar nan ba a tsaye take ba tafiya take yi to amma me yasa da take tafiyar baka jin gargadatta baka jin motsinta waɗannan duwatsuna da Allah ta'ala ya kafe a ban ƙasa su suke rike da ita suke kontrolin ɗinta ba ta girgijewa ta waɗannan duwatsu sun kusa su kakkarye ƙasar ta rushe wata khairul jibalu hadda me ya janyo duniya za ta shiga cikin wannan ruɗi da tashin hankali Allah ta'ala ya ce an da auliyar rahmani walada ai dan an yi da'awar cewa Allah yana da ku duba ku gani da'awa ta cewa ubangiji mai girma ɗaukaka yana da ɗa wannan shi ke janyo wa duniya ɗan adam yake janyo wa duniya shiga cikin irin wannan yanayi da da ba don rahamar Allah ba da sai duniya ta rushe kawai don an danganta ubangiji ta Allah yana da ɗa to ina kuma ga waɗanda su ba ma ɗan suke danganta wa Allah ba kafircinsu ya wuce na yahudu ya wuce da nasara domin yahudu su suke da Allah yana ɗa nasara su suke da da'awar Allah yana da ɗa wasu daga cikin mushrikan laraba su suke da'awar cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wa ƙalatil yahudu uzair ibnullah wa ƙalatil nasara masihu ibnullah wa ja'alul mala'ikatil ladina hum ibadur rahmani inasa waɗannan mushrikan laraba ne su ne suke sanya mala'iku waɗanda bayan Allah ne suke ce musu mata kuma suna kiransu da suna banatullah to wannan abin da suka yi ku kalli yadda Allah yake wasafa duniya za ta rikice ta ta ruɗe ta girgije ta kashe kowa to ina kuma ga waɗanda yau ana jin su ana ganin su an san su an san gidan iyayensu an san aƙidar su an san masu ziga su yau kuma suna da'awar cewa ba ma Allah yana da ɗa ba a'a wani baƙin fata ɗan afirka da ko haske babu a fuskar sawai shine ubangiji mai girma daukaka ya kuke tsammanin wannan hadisi a cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa wasallama yana cewa ya subbu ibn adama wama yanbaghi lahu an yasubbani dan adam yana zagina Allah yana kokawa yana cewa dan adam yana zagina bai kamata a ce dan adam yana zagina ba bai dace da dan adam ni da na halicce shi nake kula da rayuwarsa kuma ya zage ni ba tambayi Allah aka ce ta yaya suke zagin ka ya ce suna min da'awar cewa ina da ɗa zagin Allah ne wani to ina kuma ga wanda zai zo ya kalli wani ya ce shi ne Allah ɗan ana ji ana gani wani ƙato baƙi mummuna tattarna gajere ɗan lukuti mati-mati titi iri haka zai zo ya zauna akan kujera wani gafalalle wawa dabba wanda bai san me yake ba ya ringa nuna shi yana cewa wanda yake so ya gal an rasa wanda zai kwatar wa ubangiji mai girma ɗaukaka haƙƙinsa an rasa wanda zai gatar wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama haƙƙinsa ba wani shugaba da zai iya ɗaukan mataki akan wannan saboda irin ƙasashen da muke ciki ƙasashe ne da addini ba shi da gata ba shi da gata in za ka shekara kana zagin Allah kana da wannan yanci ɗin kana ma da mabiya za su fito su kare ka ka shekara kana zagin a sallallahu alaihi salama in ka ga an ɗauki mataki a kai to za a tayar da hayaniya ne a gari ba wai dan za a kare haƙƙin Allah ba in yau za a zagi Allah a zauna lafiya a zagi manzo Allah sallallahu alaihi a zauna lafiya to shi kenan babu wata matsala amma in za a zagi Allah a ɗanyi yi ƙone-ƙone to su yanzu kwantar da tarzoma suka zo yi har sai hukumomi su shigo cikin mutane don ka da tada hankali ta ma waɗanda aka fusata ɗin aka zagar musu Allah idan suka ɗauki mataki su za a ɗauka a hukunta a kai gidan yari a shayi sun kawo public disturbance sun kawo ruɗani da tashin hankali a cikin mutane shanta su za a yi wa hukunci to idan al'umma ta zamanto haka idan al'umma ta zamanto haka ta kasa ɗaukarwa ubangiji ta'ala haƙƙinsa ta kasa ɗaukarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama haƙƙinsa ta kasa ƙwatarwa bayan Allah haƙƙinsu na cutar da ake musu wallahi akwai lokacin da Allah zai zo sai ya karɓa wa kansa haƙƙinsa akwai lokacin da sai Allah ya ƙwatarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama haƙƙinsa kuma wannan lokacin tsoron da ake jewa al'umma shine fitina ce ta ruwan dare mai gama duniya babu wanda suka yi babu bambanci da waɗanda ba su yi ba wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu kuma da na farko da na ƙarshe da muminai da waɗanda ba muminai ɗin ba duk idan Allah ta'ala ya tashi zai musu kudin gora ne duk ya halakar da su alabashin an ji alƙiyama kowa ya tashi akan niyyarsa wadaka muna kira ga shugabanninmu addini yana da haƙƙin a kare shi addini yana da haƙƙin a bashi kariya sun waɗannan yara da suke waƙoƙi da irin waɗannan masu kinkima kinkiman korayen rawanukan da muke gani ana ziga su wasu a yi musu sujjada wasu a kira su Allah wasu a ce sun je fadar Allah wani ma ya fito ce yayi wa Allah wasiƙa wani ya ce kaza ku ji tsoron ubangiji mai girma ɗaukaka ku kame hannun waɗannan mutanen gabarin wannan fasadi ɗin wallahi babu wata gwamnati za ta samun kwanciyar hankali babu wani shugabanci da za a taɓa yi a ga daidai a ciki mutukar ana yi wa ubangiji mai girma ɗaukaka irin wannan hawan ƙawar dole ne sai an sa dokoki na kare haƙƙin Allah da kare haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe rai wadda ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta a kashe ta sai dai abu na gaba shine tsafi wannan yana daga cikin abubuwan da suke halakar da al'umma suke janyo wa al'umma halaka yau ku duba ku ga yanda kasuwar matsafa take ci yanda kasuwar matsafa take ci kowa ya karkata zuwa ga tsafi ba wanda zaka yabawa in kasuwanci mutum yake yi sai ya je an masa tsafi in wani ya fi shi samu to ya sa zuciyarsa a kan wannan arzikin abokin samun nasa makocinsa a kasuwa saboda haka yana ta bin hanyoyi ya za a sabauta shi ya za a sabauta shi kuma hanya ce ta matsafa haka mata a gida ta sabauta kishiyarta ko ta sabauta mijinta don kawai kada ya mata kishiya ko yarta ta sabauta mijinta don kada a yi wa yarta kishiya kuma duk waɗannan abubuwan ba ana yin su bane ba a komai su don neman duniya haka za ka ga a cikin neman mulki ana tsafa-tsafa iri-iri tsafi ne kowace irin martaba wani lokacin a amfani da dabbobi wani lokacin a amfani da aljanu wani lokacin a amfani da shirka wani lokacin a amfani da saban Allah ba wani wanda za ka ga an umarce shi da ya je ya luwaɗi kawai don ya ji daɗi in ma mutane annabi luɗi suna yi ne don sha'awa to su na yanzu ɗin ba wai don sha'awa suke yi ba Allah ya ba mu labari akan harshen annabi lutu alaihi salatu wasalam wadancan suna yi ne dan sha'ara innakum lata'tuna rijala shahawatan kawai shahawaniyun ne dan sha'awa suke yi to su fa wadannan ne yanzu fa ba dan sha'awa suke yi dan neman duniya ne dan neman duniya ne daga ana zuga mutum ana cewa idan kana so ka shigo cikin maza maza su ga ka kai cikawa maza ido to sai kana take maza ba wanda zaka cikawa ido in ka ji ka shigo waje ka yi muzurai ana kui da kai ‘yan uwanka ne fasikai amma mazaje irin samanin nan ahalus sunna da imani ya ratsa zuciyarsu wallahi lazim ba sa ganin mutuncinka ba sa ganin kimarka ba sa ganin darajarka zare-zaren idanka baya razana su da komai saboda imani ya cika zuciyarsu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda mazaje ne da suka shagalta da bin Allah rijalul latul hihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zaka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar wannan shine a gaban su inda zaka zo kai musu rashin kunya sai su zazzabga maka mari su kabbara su wuce babu wani abu da zai faru ba sa jin tsoron ka in ka ga kaji waje ana to yan uwanka ne datti amma la ba wanda kake tsorata ba wanda kake bawa saboda me masajin da imani ya cika zuciyarsu to haka zaka ga hanya ta masu sihiri a kashe rai a sace guragu a sace masu kunsun a yanka jaki ta baya abin da bakin jaki da ransa a don komai ba kawai don aisihi a kwakule ido a cire kafaɗa a cire gwiwa duk dan ai sihiri irin waɗannan abubuwan babu abin da suke janyo wa ɗan adam sai halakarwa abu na gaba Allah ta'ala ce wa akalun riba cin riba wannan shi ma yana halak manzalar sallallahu alaihi ya ce yana halakar da ɗan adam abu na gaba wa akalun malil ya ce cin dukiyar maraya abu na gaba tawalliyar mazahab juya baya a lokacin da ake yaƙi wa qazaful muhsanatil mu'minat mace wacce take katangar giya a fifa mumina kawai ka jefe ta da zina shi ma wannan yana halakar da ɗan adam waɗannan abubuwa guda shida da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambata a cikin wannan hadisi din ba wai yana nufin su kaɗai ne abubuwan da suke manya-manyan zunubai ba a'a akwai wasu hadisai da dama da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ringa ambatar wasu abubuwa waɗanda suna daga cikin manya-manyan zunubai daga ciki akwai hadisin da al al-Bukhari da Muslim Allah ya ji kansu da rahma suka rawaita daga ruwayar Abdurrahman ibn Abi Bakra shi kuma Abu Bakra ya rawaita daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ce ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labari da wani zunubi ne yafi kowanne girma a wajen Allah ba Kulna bala ya rasulullah Abu Bakra ya ce muka ce ba mu labari ya ma'aikin Allah ƙala annan salari salama ya ce al'ishiraku billah ku duba ku ga yadda shirka ta ƙara tsalle a cikin wannan hadisi ɗin mana duk inda aka zo babban zunubi to ita ce jagora ita ce kan gaba saboda yadda ubangiji ta ala baya santa sannan abu na biyu annan salari salama ya ce wa uquqal walidai saba wa iyaye guda biyu kaga mutum iyayensa guda biyu ya girma da su uwa da uba ko uban ko uwar amma ba zai iya musu wafa'i na abin da suka yi masa yana karami ba suka haife ka suka baka ci suka baka sha har lokacin da ka girma ka zama mutum to yanzu kai ma yanzu ka bude wata sabuwar jam'iyyar ka ka bude wani sabon reshe naka saboda ka yanzu kai al'umma ka sun koma daga matarka sai 'ya'yanka babanka yana shan wahala babarka tana shan wahala in an gari sufa to a jikin matarka ne in an gari ga wacce take mai kyau a jikinka ne ko a jikin 'ya'yanka amma babanka na yawo dagaje dagaje duba ka ga yadda iyaye suke kuka a kan 'ya'yansu suna gari ɗaya da ɗa amma sai iya wata ɗaya sati biyu sati uku bai ji ya ga uwashi ko ya ga ubansa ba garinsu guda ɗaya garinsu guda ɗaya ba zai iya musu rufin asirin da suka yi masa a lokacin da yake yaro ba to wannan yana daga cikin wato ainihin manya-manyan zunubai abu na gaba annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya faɗi wannan wa uququl walidain abubakar yake abubakar yake cewa wa kana muttaki'an fajalasa mazala a lokacin yana shingide sai kuma ya tashi ya zauna saboda abin da za a faɗa na gaba shi ma yana da nasa muhimmanci ita ma wata kabira ce mai zaman kanta nabi sallallahu alaihi wa sallama yace ala wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ku saurara ba da da ƙarya ba a yi ba ka ce an yi ba a yi a gabanka ka ce ka sani to wannan yana daga cikin manya-manyan zurfi mazala sai da yi ta maimaitawa abubakar yake cewa fa mazala ha hatta laita ko sakata mazala bai gushe yana ta maimaitawa ala wa shahadatu zuwa ala wa qawlu zuwa har sai da muka ce to ina ma annabi ya shiru haka saboda yanda ake hana shaidarsa ma yau ka duba ka gani ka je bakin kotuna ka gani ka je unguwanni ka gani akwai waɗanda su sun ɗauki wannan abin ma sana'a ne kawai a ɗauke su su je kotu su ba da shaida a biya su ba su san an yi ba ba a yi a gabansu ba zalunci ne amma za su iya ba da shaida a kai haka yana daga cikin nau'in shahadatu zuwa waɗanda ake ɗaukan hayar su su je su ba da shaida a kan ɗan adam na ƙarya a lokacin da yake neman aure shaidar ne je ɗauki hayar iyaye na ƙarya ya biya su har riga ya nemo musu haya su saka wani ɗan dattijan banza ba za a kira shi da suna dattija ba sai da a kira shi da suna tsoho don tsoho ko gidan giya akwai tsoho dattija ko mutumin kirki kenan saboda haka sai ya ɗauko wani tsoho ya zauna yana ina haifi ubansa yana maryar ce murya zo a ɗauki 'yar mutane mutuniyar kirki mumina a bawa ɗan duniya ya je ta azabtar da ita ya tsirka mata ciki yara su shushure mata mahaifa daga nan kuma ya gudu ya bata a zo a yi ta nema babu shi babu iyaya, saboda iyaye ne na karya. saboda wannan yana daga cikin shaidar zir yana daga cikin shaidar zir haka yana daga cikin shaidar zir ɓoye shaidar da ka sani akan ɗan adam musamman lokacin da aka zo neman aure aure amana ne duk da wasu suka shigo unguwa suka nemi ku ba da shaida akan wani to ku fito ku gaya musu gaskiyar abin da kuka sani a kansa duk wanda ya ɓoye shaidar Allah yana cikin masu zunubi shi yasa munai suke cewa wala naktumu shahadatallahi inna idhal min al-asimin duk wanda ya ɓoye shaidar Allah yana cikin masu saban ubangiji mai girma saboda haka ku fito ku faɗi gaskiya ya ne ya zo neman auren yarmu ya gaya mana shi dan nan unguwar ne menene halinsa mutu ku ba da shaida a kai in mutumin kirki ne ku ce mutumin kirki ne in mutumin banza ne ku faɗi halinsa na banza ba tsurku bane ba ba gulma ba ce ba ba munafunci ne a nan lokacin ku fito ku gaya musu ku ce wallahi mu dai mun san shi dai a nan unguwar dai kullum dai cikin jagwal yake akwai sabatta juyatta. ya ɗauki kuɗin wannan ya haɗa da na wannan ana ta rigima da shi sai da filin wancan ya sai da gidan wancan abinda muka sani kenan a kansu ko ku faɗa musu cewa mara haƙuri ne kullum da shi ake rigima a cikin unguwar nan ko ku gaya musu cewar mara amana ne ko ku gaya musu cewar manemin mata ne ko ku gaya musu cewar mashayi ne nan duk suna da haƙƙin ku gaya musu waɗannan abubuwa in kuka ɓoye to a lokacin kun ci amana kuna cikin waɗanda suke masu zunubi haka wani hadisi din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ƙara gaya mana samfura na alkaba'ir samfura na manya-manyan zunubai mayan da hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim da garwayar abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake cewa qultu ya rasulullahi ayyu zambi a'azam abdullahi dan mas'ud ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ya ma'aikin Allah ayyu dhanbi a'azam na zunubi ne ya fi girma a cikin zunubai a wata ruwayar abdullahi dan mas'ud yace ayyu zambi akbar wani zunubi ne ya fi girma a cikin zunubai ƙala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce an ta taj'ala lillahi niddan eh kun ga dai bar ta ƙara maimaituwa eh shirkar dai ta ƙara fitowa wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa ubangiji mai girma ɗaukaka? kishi alhalin shi ne wanda ya halicce ka Allah ta'ala shi ya halicce ka ba tare da ya yi shawara da kowa ba ba tare da ya nemi agajin kowa ba ba tare da ya nemi taimakon kowa ba shi yake kula da rayuwarka ba tare da neman taimakon kowa ba amma kuma sai da ka girma ka zama mutum kuma ka ɗauko kishiya ka sanya masa wannan ya fi kowanne girman zunubi qultu ya rasulullahi thumma ayyu billahi dan mas'ud yace sai na ce ya ma'aikin Allah sannan kuma wani zunubi annabi sallallahu alaihi wa sallama yace an ka waladaka khashyata an yut'ima ma'aka ka kashe ɗanka saboda kana jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai wato jin tsoron talauci ya sa ka kyamaci haihuwa haihuwa haihuwa a tsari na addinin musulunci tana da ɓangarori guda biyu iyaye suna da dama da za su yi abin da ake kira da suna tanzimul osra ma'ana tsara haihuwa a tsakanin su ba don kuma ba saboda wasu lalura-lalura na rayuwa musamman lalura-lalura da suke da alaka da ita uwar yara mana mace ce wacce take irin mai kazamun goyo nan da mata suke cewa mai kazamun goyo ta haihu wata biyu uku sai wani cikin ya zo ita a wahale ɗan da take shayarwa a wahale shi ma na cikin a wahale sannan lokacin babu laifi don a samar da lafiyar waɗannan guda uku ɗin lafiyar uwar ɗan lafiyar ɗan da yake waje lafiyar ɗan da yake ciki to sai a bi hanyoyi na ne na tsara yadda haihuwar za ta samu tazara ta gudana saboda wannan manufa ɗin saboda kare wannan barura ɗin wannan babu laifi a cikin addinin musulunci amma haka kurin kana ci ka zo ka kyamaci haihuwa kai ba ka so ka haihu ba don komai ba saboda ‘ya'yan kar su zo su yi maka yawa ka kasa ba su ci ka ba su ba su ja kana ganin cewa yawan haihuwar 'ya'ya ma talauci yake karawa duniya to wannan shine abin da musulunci yake kokawa da shi yawan 'ya'ya baya karawa duniya talauci kowa akwai kalar arzikin da yake bashi sannan masu wannan da'awar abin da suka kasa ganewa shine arzikin ɗa daban arzikin uba daban nawa ne ƴaƴayen da ake haifa iyayensu ba su da komai daga baya su suke tasowa su zama wani abu su taimaki ma iyayen kuma nawa ne ƴaƴayen da ake haifa kaga wani ma an haife shi uban shi yana ciki shi yaron yana ciki ubansa ya mutu ya taso kuma Allah subhanahu wataala ya rufa masa asiri ya gwagwarmayar da zai a rayuwarsa inda a ce uba shi yake arzikta ɗa da ɗan da aka bari a ciki shikenan shi sun salama da arziki sun yi salama da rufin asiri na rayuwa to arzikin kowa daban saboda haka kada ku kyamaci haihuwa saboda talauci kowa arzikinsa a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka yake shi sa Allah subhanahu wata'ala ta'ala ce la tadruna ayyukum aqrabul ayyuhum aqrabu lakum nafa san a cikin ku ne wanda zai muku amfani ba haka Allah ta'ala ce wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum arzikin na Allah ne lokacin da kake ganin cewar wai in ka haihu ko ka tara 'ya'ya da yawa shi kenan za a yi talauci yanzu kana gaya wa ubangiji mai girma ɗaukaka cewar idan duniyar ta yi yawa Allah ba zai iya riƙe ta ba bayan shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana gaya maka inna Allah huwar razzaqu zul quwwatil matin ku kalli tsarin kalmar inna harfu nasbin wa tawkidin Allahu ismul jalala sannan bai ce inna allaha arrazzaqu ba a sai da ya ƙara kawo wata huwa wacce take ƙara tabbatar da cewa shi din shine ubangiji mai girma dauka inna allaha huwa arrazzaqu bai ce arraziku ba a sai ce arrazzaqu mubalaga ce Shi shine mai yawan arzikta bayi sannan wa matin Allah yana gaya maka wannan kai kuma kana masa kallon cewa idan duniya ta yawa bajet ɗinsa zai ƙasa kai ne wanda budget ɗinka zai ƙasa haka kuma Allah su ba wata halitta da take ban ƙasa arzikinta ba a hannunka yake ba a hannun Allah yake wa mamin dabbacin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha arzikinta akan a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka haƙƙin Allah ne ya bata ci ya bata sha ya bata sutura kuma ka gaya min yau a duniya akwai wanda tun da ya zo duniya bai taɓa ci ba akwai wanda bai taɓa sha ba akwai wanda bai taɓa sutura ba babu ba wani mutum ɗaya da za ka kawo ka ce masa wai yau gashi a duniya ci ya gagare shi sai dai in bai je inda zai ci din ba to shine Allah ta'ala ya nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a nan wajen yana daga cikin wato ainihin manyan manyan zunubi shine ka kashe ɗanka kana jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai ana kana jin tsoron talauci qultu thumma ayyu bilal dan mas'ud ya ce sannan kuma nace sannan me sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an tuzani halilata jaraka shine kayi zina da matar makocinka mana ita zina ɗin a kan kanta laifi ce mai girma zina da yar wani can unguwa yar wani can gari yar wani can nesa babban zunubi ne amma inda tafi muni shine ya zamanto makoci saboda haƙƙul jiwa haƙƙi na makotaka yi zina a wai ana nufin sai makoci wanda yake ga gida ga gida ba ga katanga ga katanga ba duk wani makusancinka makocinka ne domin makota kashi biyu ne sahibu biljam akwai aljalul junubi wa sahibu biljam akwai jarul junub akwai kuma as-sahibu biljam wanda yana daga cikin tafsirin da wasu malamai suka yi wa aljalul junub shine makocinka wanda yake kusa da kai wanda yake damanka ko yanda yake hagunka as-sahibu kuma wanda yake gefanka ka na nesa abokinka makocinka ne domin akwai abin da yake iya hada ku makotaka ta hada ku to yau ku duba ku ga yanda ake samun kyasa-kyasai abokanai suna bin matayen abokanansu suna lalata matayen abokanansu wannan tsiyar ta fi yawa a cikin waɗanda suke ganin su wayayyo ne to wannan ya fi komai girman zunubi to da manzala sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan sai ya karanta ayon da ke cikin suratul furqan zina la yad'una ma allahi ilahan akhar kaga shine an taj'ala lillahi lidda tafsirin wannan ayar kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqq shine an taqtula waladaka khashyata an yut'ima ma'aka sannan sai ya ce wala yaznun kaga an an an an tuzani halila tajaraka sannan sai Allah ya ta'ala ce wa man yaf'al zalika yalqa asama wanda ya aikata haka to zai wulla kansa cikin zunubi yudha'afu lahu zai hadu da zunubi na fushin Allah yudha'afu lahu al'azab yawm al-qiyamah Allah ya ce za a ninninka masa azaba a yinin gobe al-qiyama wa yakhlud kuma zai dawwama a cikin wannan azaba din wa yakhlud fihi zai dawwama a cikin wannan azaba din muhanan cikin kaskanci Allah ta'ala ka kare mu to irin waɗannan zunubai da ma wasu su ne abinda ubangiji ta'ala yake nufi a nan wadanda in ta ko ka ba'ira matun hauna an harafin in a nan wadan harfu sharaɗin ne wato harafi ne na sharadi Ta bu ka ba'ira matun ana an wannan shine sharadi din menene jawabin sharadi din shine Allah ta'ala ya ce no kaffira ankum sayyi'atikum wato nisantar waɗannan zunubai da ma wasu kadai sukan janyo Allah subhanahu wata'ala ya kankare muku munanan ayyukanku sayi'a shine duk wani mummunan abu da dan adam zai aikata wanda bai kai kadira ba dan adam baka iya rasa shi da sabon Allah ko mai kankantarsa to nisantar manya-manyan zunubai wannan yakan janyo ubangiji mai girma daukaka ya ce wa dan adam kanana-kananan zunuban sannan kuma yana daga cikin shi da dan adam zai samu a lokacin da yake nisantar manya-manyan zunubai shine akwai aljanna Allah ta'ala ya ce wani karima za mu shigar da ku wata mashi take mai karamci ita ce aljanna a nan wajen ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci aljanna da cewa Mudu khalan kariman mashiga ce wata take mai karamci saboda babu irin abinda Allah bai tanadarwa bawa na ni'ima a kiran aljanna ba za ka gane karamcin aljanna tun daga lokacin da aka dora ka akan titin da za ka taba aljanna kana zuwa da kaga aljanna straight to daga nan zaka fara ganin karamci wannan lokacin na farko da zaka fara haduwa da shi na karamci shine ruwa ma'ul hayati ruwan rayuwa ruwan alkausara da ake faɗa din nan ɗan adam zai sha shi ya gyatse ya sha ya gyatse duk wani cututtuka da wani abubuwa na hikili da waye duk za su barka wadda ba haka ka shiga aljanna kana zazzaɓi kana ciwon kai ba sannan abu na biyu kowane ɗan adam yana da wata cuta a cikin zuciyarsa shine gilli duk inda ka kai da salaha wata ran sai kaji ka dan kullaci wani a cikin ranka sai kaji in Allah yawa dan wani abu wani abu ko da baƙin cikin bai kai dai matsayin babban baƙin ciki ba sai kaji a ranka ina ma dai ni ne wannan gilli ɗin? kafin ka shiga aljanna sai an cire maka shi wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin wadaka yan aljanna duk yan uwan juna ne ikhwanan ala suradin mutaqabilin sannan abu na uku kana zuwa kofar aljanna din to zaka samu wadanda za su yi maka lale da maraba hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum bima sabartum kaga wannan akwai karamci a ciki wanda ubangiji mai girma daukaka yace jannatu adan yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum tibtum zawamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda haka za a yi maka sallama ta karamci da mutuntawa ana maka jinjina sannan kuma in ka shiga gidan aljanna din sai abinda sai abinda idan ka ya gani na sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a gidan aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kai zuciyar ka ma duk wani abu da ka sani gaya na jin daɗi a duniya da duk wata fada da ka taba shiga a duniya kaga ta kiri ta jinu wai ka kwatanta ta da aljanna to zuciyar ka ba ta taba hararo ba ma yanda kan aljanna yake ba kuma ta taba ɗanɗanar rayuwar jin daɗi ba irin aljanna to duk ba wannan ne karamcin aljanna ba akwai abin da ya fi wannan karamci karamcin nan shine in ka shiga aljanna ɗin Allah subhanahu wata'ala zai tara 'yan aljanna ya ce da su shin kuna so in muku ni'imar da ban muku ita ba ban taɓa yi muku ita ba ‘yan aljanna su ce ya Allah to wace ni'ima kuma ta rage ga mu a aljanna babu wata ni'ima da ta kai aljanna Allah ta'ala ya ce akwai ni'imar da ta fa aljanna wace ni'ima ce wannan Allah ya ce to yau na yarda za ku gani to ganin Allah subhanahu wa ta'ala ganin fuskar Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sa ka manta da duk wani jin dadin aljanna sai ya sa ka manta da duk wani jin dadin aljanna to akwai kuma abin da yafi wannan bayan an gama hisabi an gama ceto Allah zai ja kofar aljanna ya rufe zai ja kofar wuta ya rufe ya kalli 'yan aljannan ya ce da su ya ahalal janna ya ku 'yan aljanna kuludun kuludun bila maut rayuwa ce za ku yi ta ta miƙe ƙafa da raƙashewa da jin daɗi bila mautin babu maganar mutuwa har abada ba za a taɓa mutuwa ba har abada su ma 'yan wuta za a ce da su ya halar nari huludun huludun bila ya ku ‘yan wuta to ga rayuwar nan za ku yi ta wato ainihin rayuwa ce wacce take babu mutuwa to dawwama a gidan aljanna babu mutuwa babu ciwon kai babu wahala babu yanayi wanda zai dame ka balle sai an yi zafi da yawa sai ka nemi muhuci ko AC ko kuma ana sanyi da yawa sai ka nemi hita na yafi komai jin daɗi saboda haka aljanna mudkhalan karima ce wato mashiga ce wacce take mai karamci Allah ta'ala ka sanya mu aljanna abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji mai girma ɗaukaka ka yafe mana wannan yanayi da duniya take ciki na annoba muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya yaye wannan yanayi ga duniya Allah subhanahu wata'ala ka buɗe mana masallatanmu Allah ta'ala ka buɗe mana kasuwanninmu ubangiji ta ka bude mana garuruwan mu ka bude mana ma'aikatunmu ka bude mana hanyoyinmu waɗanda ubangiji ta ya jarraba da rashin lafiya Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiyar Allah ta'ala ka inganta mana ita cikin yi maka da'a da biyayya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ta ka ji kansu da rahma Allah ta'ala ka yafe kurakuransu Allah ta'ala ka arzukta su da shahada ubangiji mai girma ɗaukaka waɗannan darare guda goman ƙarshe na ramadan masu albarka allah ta'ala ka datar da mu da duk ni'imar da ke cikinta allah ta'ala muna roƙonka ka karɓi azuminmu ka karɓi tsayuwar daranmu ka yafe kurakuranmu allah subhanahu wata'ala ka yafe mana zunubanmu sallallahu wasallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullah